Gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya shaida hakan ne a jawabin da ya gabatar na sakamakon zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari don yin takarar zaben shekarar 2019 da aka gudanar jiya Juma'a sannan kuma ya amfani da wannan dama don goge kuskuren da ya ce an yi sannan ya ci gaba da cewa. Ina kuma so da wannan dama in goge wani kuskure da ake yi na zaton cewa gwamnan jihar Bauchi muhammad abdullahi abubakar yana shakka ko baya son irin wannan zaɓe na ƙato bayan ƙato ina kuma so in sake ɗauka wannan dama saboda ƙaryata wani labari da babban murya labarin da ya fito na cewa wai ina tunanin barin jam'iyyar apc ko in shiga jam'iyyar pdp ko in shiga jam'iyyar sdp tun asali ni ba a ni da wannan tsalle-tsallen ba akwai kuma wani labari na karya shi ma da aka bayar an ce daga sashen watsa labarai na rediyon jamus wanda aka ce wai na gaya wa shugaban ƙasar najeriya cewa ni da magoya bayana muna tunanin kwanan nan za mu cewa jam'iyyar apc wannan duka propaganda ce ta karya wanda mahasada makiya ci gaban jihar bauchi suke watsawa yan jam'iyyar apc yan jihar bauchi duk faɗin jihar bauchi muna cikin shiri na fitowa ranar lahadi mu shiga cikin wannan zaɓe da za a yi na fidda gwani na gwamnan jihar bauchi wanda zai tsaya takara a shekarar 2019 insha shi kuma shugaban jami'ar apc a jihar bauchi muhammad ubanana ya gargaɗi mutane da ya ce suna raba katin bogi na 'ya'yan jami'a. rahotanni sun zo mana a jami'ance cewar ana raba katuna na jebu na shaidar kasancewa ɗan jami'ar apc waɗannan katuna da ake bayarwa ana ba da su ne ba bisa ka'ida ba ko ba asalin kati ne na jam'iyya ba duk da aka samu mutum yana raba kaci ba a ofishin jam'iyya ba a sanar da hukuma mafi kusa. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.